hakika kashe-kashe a najeriya ya yi yawa akwai taɓarɓarewar tsaro akwai nuna gazawa daga ainihin wato shugabanni kafin wannan lokaci najeriya musamman ta arewa tana zaune lafiya da shugabanci ake gyara komai shi yasa annabi yake cewa allah yana gyara da shugabanci gyaran da baya yi da alkur'ani kenan mai wa'azi zai yi wa'azi da alkur'ani amma al'umma ba su iya canjawa amma da shugabanci shugaba na iya ce ku gyara kaza ko don karfi suna iya gyarawa halin da muka samu kanmu na taɓarɓarewar tsaro wannan ya damu wannan kungiya ta mutar jama'a tu za ta bi da kamata sunna kuma akwai nuna kasawa daga gwamnatin tarayya saboda haka wannan yana nuna cewa mu kowa ya tashi ya kare kansa kenan idan mun kama hanya mun kama wannan hanya da ake cewa gwamnatin anaki kowa na neman ya zai tsare kansa ya zai tsare ainihin wato dukiyarsa abin bakin ciki ne a ce har yanzu 'ya'yanmu 'yan mata da suke karatu a wani gari a jihar borno chibok an kama sama da mutum ɗari ba a san ina suke ba ka kaddara yar ce aka kama in ka kaddara a ranka zaka fi jin zafin abin idan amerika da isra'ila za su tashi su yi yaƙi saboda mutum ɗaya da aka kama ko aka kashe rayuka nawa aka kashe a najeriya daga cikin wata guda zuwa yanzu to mun fahimci cewa akwai wata makirci shi yasa idan muka ɗauki tarihi muka ɗauki kalmar da tsohon shugaban kasa obasanjo ya faɗa ba mu muka faɗa ba kafin wannan lokaci ya ce akwai shirye-shirye na kashe-kashe da zub da jini a ƙasar nan da za a yi kafin ya faɗa ba a yi tashin hankali ba a kashe kowa a jihar katsina ba kafin ya wannan magana ba a kashe kowa a jihar zamfara ba kafin ya wannan magana ba a kashe kowa a jihar adamawa ko taraba ba kafin ya wannan magana ba a kashe kowane malami ba bayan wannan magana tashi an kashe mana shek albani an kashe al'umma an zub da jinin al'umma katsina ba ta kasa mutum 100 zuwa 200 ba an kashe mutane sama da 200 ko 300 a jihar zamfara an kashe an kashe ta ko'ina yanzu gashi an kai harin bom headquarter abuja idan muka ɗauki tarihi maganan da tsohon shugaban ƙasa ya faɗi a matsayin shi na tsohon shugaban ƙasa da yake gwamnati kuma ya ce ga hasashen abin da zai faru muka ga yana faruwa kuma babu abin da gwamnati ta yi a kansa ya nuna maganganun da ya nan gaskiya ne wani shiri ne don a rage al'ummar musulmi don a kashe su ana kokari a hada kabilun hausawa da fulani fada a arewacin najeriya wanda tun da allah ya zauna da najeriya ana kiran mu hausa fulani amma bari a jefo fitinan da za a ce yau tsakanin fulani da hausawa suna fada wannan shiri ne na musamman don a kashe tattalin arzikin arewa ko a kashe mu wani gwamna daga cikin gwamnonin arewacin najeriya ya yi wannan magana an sani tsakanin kabilan tibi da fulani akwai ma wasa akan ce munci da bafulata ne duk 'yan arewa ne an zo yanzu an so a ana hada fada tsakanin tibi da ainihin wato fulani duk inda abu ya faru sai a ce fulani da suka kawo hari a'a an tashi daga cewa boko haramun domin an gano cewa yanzu boko haramun ba boko haramun bane boko haram din ya rikide ya zama hanya ce ta kashe wanda ake so a kashe abin da yake faruwa ba mu yadda da shi ba kuma ba mu amince ba kuma mun gane so ake a cutar da wannan kasa kwanaki an kashe mana malamin mu kuma ya nuna cewa ana da niyan kashe-kashen maluma ana da niyan kashe-kashen sarakuna ana da niyan kashe-kashen manyan mutane ba ni na faɗa ba tsohon shugaban ƙasa obasanjo na kara kotin ɗinsa shi ya faɗi muna son gwamnatin tarayya ta neme shi ya yi bayani kuma muna son gwamnatin tarayya ta bayyana mana shin abin da yake faruwa nan ba maganansa ba ne kwanaki an ce an kama wanda suka kashe malam albani muna jira mu ga a kai su kotu in gaskiya ne har yanzu shiru ba mu san me aka yi ba tun da aka kashe mana malam jafar babu wani bayani akan haka mu a matsayin wannan kungiya ba za mu shiru ba muna jira mu ji ainihin wato amsa muna son mu san me yake faruwa in ba haka ba ana gwada mana cewa mu tashi mu kare kanmu ba za a iya kare mu ba gwamnati ce ke da hakkin kare al'umma amma ba za mu yi shiru a ringa ainihin wato kashe mu ba babu gaira babu dalili saboda haka ina kira mu ci gaba da addu'o'i wayannan addu'o'i da roƙon Allah din nan shi ke fallasa abubuwan da ke faruwa shi yasa yanzu jami'an tsaro yau ko shekaran jiya da suke cewa an kama 'yan mata a jihar borno sun ce an sako waɗansu su da kansu yanzu sun zo sun sake karyatawa sun ce al'amarin ba haka bane